masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu barkanmu da kasancewa tare ku a wannan akwatin talabijin naku na africa tv 3 a cikin shirin yan baiwa shiri ne wanda ke zakulo muku yara masu kokari domin su zo su gabatar mana da shirye-shirye daban-daban a yau shirin na tare da yara masu kokari da kuma abubuwa da dama da za su gabatar mana ku kasance tare da mu don ganin ya shirin zai kasance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 yau tafsirin mu ne za mu yi shi akan suratul mutaffifin suratul mutaffifin sura ce makiyya wato sura ce da ta sauka kafin hijira sura ce da take dauke da ayoyi 36 ita ce sura ta 83 a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wannan sura mai girma a farkonta tana magana ne kan masu toya mudu da ma'auni ta inda take gargadi a gare su kan wannan mummunar ta'adda ta su. tana mai jawo hankalinsu ta hanyar tunatar da su ranar alkiyama ko sa tuba su bar abin da suke koma ga ubangijinsu daga nan sura ta yi magana kan makomar masu mutanen banza da mutanen kirki a ƙarshe sura ta hakaito labarin irin isgilancin da mashirikan makka suke wa mu'minai da suka yi imani da ubangiji mahaliccinsu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 ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الله ويل للمطففين أزابا ميردي تاتبتا غماس طوي مودو سوى يسو الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون su ne waɗanda in sun auno a wajen mutane sukan buƙaci a cika musu mudu wa idza kaluhum aw yaksirun su kuma idan suka zo auna wa mutane suna rage mudu suna ragewa ba kamar yacce aka auno musu ba ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون shin waɗannan da suke aikata hakan ba sa tunanin cewa za a taso su ba yaumin azim domin wata rana mai girma yau mai ƙumin nasu lirabbil alamin ranar da mutane za su tsaya a gaban ubangiji mahaliccinsu كلا إن كتاب الفجان لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين حقيقة الليل التاب فاجرينا أتكين سجين وما أدراك ما سجين me ya sanar على السجين كتاب مرقوم littafi ne rubutacce kan abin da suke aikatawa wailun yawma'idhin lilmukaththibin الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم ويل يومئذ للمكذبين azaba mai raɗaɗi ta tabbata ga masu ƙaryatawa الذين يكذبون بيوم الدين سوني وأن دسكيك أرية ترانر القيامة وما يكذب به إلا كل معتد عسيم بابو ميك أريه wannan rana sai wanda yake ƙetare iyakokin Ubangiji yake kuma yawan aikata إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير الأولين كلا بغان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذا تتلى عليك آياتنا قال أساطير الأولين idan aka karanta masa ayoyin mu sai ya ce ai wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne zai ce ai wannan labarin mutanen baya ne kan labar wana ala qulubihim ma kanu yaksibun ubangiji ya sanya murfi akan zuciyoyinsu akan zukatansu saboda abin da suka kasance suna aikatawa ko za ka kana kana faɗa musu ba za su gane ba za su ce ai wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حقيقة رانا القيامة بلا سجا جنسوا ثم إنهم لصال الجحيم سنن daga nan za su shiga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 wasalamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri saboda yanayin lokaci da fatan yara na gida kun ji daɗin yadda wannan shiri kasance kuma za ku zama masu koyi da ɗalibai masu ƙoƙari da fatan kuma na gida yara masu ƙoƙari ne kuma za ku ƙara dagewa da ku ci gaba da kasancewa da akwatin talabijin ɗinku na Africa TV 3 Assalamu alaikum wa rahmatullah. 走。